Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19,39,49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a. da FM Noman da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu mu Assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalu da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin yau Laraba 25 ga watan Satumba 2019. kafin ku ji abin da muke tafa da shi mahmud to baballe shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta sanar da a hukumance da shirin fara binciken tsigi shugaba trump babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce nasara na kokarin wa duniya a yakin da ake yi da matsalar ɗumamar yanayi sannan hukumar lafiya ta duniya who ta nuna damuwa kan yadda hukumomin tanzania suke jan kafa wajen fitar da bayanan wata cuta da ta bulla a ƙasar da ake zargin ta ebola ce kanin labaran kenan to ko me jama'a suke cewa dangane da wajabta wa matafiya mallakar katin shaida da sojojin najeriya ke yi a jihohin arewa maso gabashin ƙasar su kansu sojojin a kan hanya in sun tsara mutane in baka da shi sai su ce sai ka ɗari biyar ko naira dubu ɗaya in baka da shi to sai su aje ku a gefe guda su ɓata muku lokaci. haka kuma za ku ji kiran da hukumomin najeriya suka yi dangane da matsalar yin ba haya a waje yayin da ake ci gaba da taron majalisar ɗinkin duniya sannan kuma madina dauda za ta shigo da shirin dimokuraɗiyya a yau amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Yau jama'a assalamu alaikum. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka 'yar jam'iyyar Democrat Nancy Pelosi ta sanar a hukumance da shirin fara binciken tsige shugaba Donald Trump da zargin cewa ya nemi taimakon gwamnatin wata ƙasa kokarin da yake na ganin an sake zaben shi a baɗi. A cewar Pelosi wannan mataki da shugaban ya ɗauka ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar. Saboda haka ya zama dole a bincike shi domin babu wanda ya fi ƙarfin doka. shugaban majalisar ta bayyana wannan matsaya ne bayan da suka gudanar da wata tattaunawa ta sirri da shugabannin majalisar wakilai na bangaren 'yan democrat yayin da adadin waɗanda ke kiran a kaddamar da binciken tsige trump ya karu a jiya talata sai dai shugaban na amurka ya kwatanta wannan mataki na 'yan democrat a matsayin bita da kullun siyasa Wannan ma abin dariya ne, bita da kulli ne, sun rasa yadda za su yi da ni ne, saboda sun ga cewa ni ne a gaba a binciken jin ra'ayin jama'a. shi yasa suka bullo ta wannan hanyar cewa za su tsige ni wannan dishirme ne idan kuka ga takardar da ke dauke da bayanan abin da muka tattauna ta wayar tarho wacce za ku gani nan gaba za ku fahimci me nake nufi uh, A gobe Laraba shugaba Trump ya ce zai saki takardar bayanan da suka tattauna da shugaba Zelensky na ƙasar Ukraine ba tare da an tace shi ba. ana zargin shugaba trump da yin kira ga shugaban na ukraine da ya kaddamar da bincike kan dan tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden da zamar ganin an tono wata badakala da za ta bata wa biden suna a matsayinsa na wanda ake ganin da shi trump zai takara a baɗi to halin da ake ciki mambobin majalisar wakilai da ta dattawa na bin sahun jam'iyyunsu wajen mai da martani kan wannan sanarwa ta pelosi dan republican kuma shugaban masu ranjaye a majalisar dattawa mitch mcconnell na zargin 'yan democrat da yin riga malam masallaci wajen bayyana shugaba trump a matsayin mai laifi yana mai cewa abin da ya faru a jiya wani shiri ne na neman dalilin tsige trump sai dai shugaban kwamitin da ke sa ido kan kwamitocin majalisar wakilai elijah cummins wanda dan jam'iyyar democrat ne ya faɗa wa 'yan republican da su tuna cewa tarihi zai nuna sun yi watsi da aikinsu na kare kundin tsarin mulkin ƙasa idan suka kau idon su suka fifita jam'iyya akan ƙasarsu. su Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a babban taron majalisar cewa nasara na ƙoƙarin sullaɓe wa duniya a yakin da ake da matsalar sauyin yanayi. Amma a cewar shi har yanzu akwai sauran lokacin da za a daƙile mummunan tasirin da ɗumamar yanayi ke yi ga duniya. Ya ƙara da cewa a ranar Litinin an tattauna kan wannan batu a wani taron koli. Inda ya kira ga shugabannin duniya da su himmatu wajen ganin an samar da maslahar da za ta tsaye da yanayi a maki ɗaya da ɗigo biyar. sannan a kai shallin samar da daidaito game da gurɓatacciyar iskar da ake fitarwa nan da shekarar hamsin. shi dai guterres na ɗaya daga cikin shugabannin duniya cikin jerin shugabannin ƙasashe da suka yi jawabi a ranar farko ta taron koli kan batun sauyin yanayi da ya shafi duniya baki ɗaya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar lafiya ta duniya who ta nuna damuwa kan yadda hukumomin tanzania suke jan kafa wajen fitar da bayanai kan zargin ɓallar cutar ebola a ƙasar inda ta yi kira da su fito ƙarara a sanar da duniya kan halin da ake ciki makonni biyu da suka gabata hukumar lafiya ta samu wani rahoto wanda aka fitar da shi ba a hukumance ba da ke nuna cewa wani mutum mai shekaru ashirin da bakwai ya mutu sanadiyar cutar da ake tunanin ta ebola ce a dar es babban birnin ƙasar Fadila Shaib ita ce mai magana da yawon hukumar ta WHO. We need information to make a proper risk assessment. If it is, uh, Muna buƙatar bayanai domin mu samu mu tantance ko cutar Ebola ce ko kuma wata cuta ce daban. Muna buƙatar waɗannan bayanai domin mu bayyana wa duniya. Kuma a shirye muke mu tallafa wa hukumomin Tanzania wajen gudanar da wannan bincike. Uh, technical expertise and help. ta kuma kara da cewa duk nacin da suka nuna wa kasar ta tanzania nasa fitar da bayanan har yanzu shiru kake ji a dai ranar sha hudu ga watan na satumba hukumomin na tanzania suka kira wani taron manema labarai suka musanta bullar cutar ta ebola a kasar pakistan ta musanta ikirarin da india ta yi na cewa ɗaruruwan mayakanta na shirin shiga yankin kashmir daga bangaren pakistan wanda aka jima ana takaddama a kai a ranar litinin ta gabata shugaban rundunar sojin ƙasar ta india general bipin rawat ya yi ikirarin cewa ana shirin farfado da sansanonin mayakan 'yan ta'addan da suka tarwatsa farkon shekarar nan a garin da ake kira balakot a pakistan ya kuma kara da cewa pakistan ta shirya wasu mayaka 500 daga sansanonin da suka tarwatsa waɗanda suka shirya tsaf domin kutsa kai cikin indiya hukumomin pakistan dai sun yi ca akan shugaban dakarun ƙasar ta indiya inda suka ce kalaman nasa yunkuri ne na ta da husuma a yankin sun kuma bayyana kalaman nasa a matsayin wata makarkashiya bangaren na indiya ashirin da take yi na kai wani samame a kan iyakokin kasashen biyu matakin da pakistan ta ce india za ta ɗanɗana kudarta idan ta ɗauke shi Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Najeriya rundunar sojin kasar ta fitar da wata sanarwa tana cewa daga yanzu duk wani matafiya a jihohin Adamawa, Borno da kuma Yobe da suke fama da matsalar Boko Haram dole ya mallaki katin shaida wato ID card. Matakin ya biyo bayan sajewa da kuma shigar da 'yan kungiyar Boko Haram ke yi cikin jama'a. Ga wakilinmu na jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton. amma sanarwar da ta fitar tun farko rundunar sojin najeriya ta ce yanzu duk wani matafiye a jiyon adama borno da kuma jihar yobe da ke fama da balahirar mayakan boko haram to dole sai ya mallaki katin shaida wato id card matakin da ta ce an ɗauka ne biyo bayan sajiya da kuma shigar da 'yan boko haram ke cikin al'umma to sai dai ko yayin da tuni aka so kaddamar da wannan sabon doka tuni jama'a musamman matafiya suka fara kokawa bisa abin da su kira tatsar da ake musu da sunan katin shaida ai ba kowa bane ake mishi ID card ba kowa bane kuma eh, national ID card sa katin zama dan kasa ya fito akwai wanda sun yi shekara uku shekara hudu da ta wuce har yanzu katin bai fito ba kuma matsalar da ke faruwa ma yanzu abun ya koma su kansu sojojin a kan hanya in sun tsara mutane in baka da shi sai su ce sai ka ba da ɗari biyar ko naira dubu ɗaya in baka da shi to sai su aje ku a gefe guda su bata muku lokaci. ga masu sharhi da fashin bage irin su yako ba na ku ganin fa akwai abin duba game da wannan mataki da aka dauka yanzu. Ko kyau matafiya sun ga tafiya da katin da amma ba ba sai lallai irin wannan matsalan ya tashi ba. Na irin wannan matsalan da ya taso suke ce dole a dau ID card din nan muna ganin kawai zai sa eh, jami'an su su musguna wa jama'a. Daman can ma ba faɗa ba suna musguna wa jama'a su ce ina katin ka. mafi yawan su lokaci ba wai dalle don akan magana katin shi da wani kawai don dai su ga wanda bai da shi a sa shi biya wani abu ya tafi dan lallai yan boko haram din suke nema tun da sun tsere kuma sun ji sanarwar cewa kowa tafiya duka wannan ya ba su dama masu sai da za su kaucewa irin wannan checkpoints din su ba za ma ga kama su ba kamar yakubu ba shi ma wani dan jaridar muhammad ismaila ba da shawara ya da cewa dai abu ne na tsaro za mu cewa abu ne wanda yake da kyau sai dai kuma a kullum irin wannan abu da ya faru sai ga ana amfani da shi ana musguna ma mutane tunda ita najeriya da yawa kauyawa suna can cikin daji wanda ba san menene katin dan kasa ba ba su da driver's license da ake nema ba su da katin kuri'a jefa kuri'a amma duk zaka samu wasu ba su da su to irin wannan sai a buɗe wata hanya kuma ta wani cin hanci ko kuma ta ƙara abunan tusa samun mutane. To me ya kamata a kan wannan batu? Ya kamata a yi shi a kan kuma ka'ida kada abun ya kasance ana cin zarafin mutane ko kuma ana amfani da shi a rinka an san tatsa kuɗin mutane. To sai dai kuma Mr. Matthew Ona da ke ma bin diddigin harkokin tsaro a Najeriya ya koya ba da wannan mataki da aka dauka a yanzu. Abu ne ya kamata a ce shi doka ne tuntuni ma ba yanzu ba ni na goye bayan soja akan cewa kowa ya rike id card nashi shi. in ka bi dokan kan taya soja zai ce wai ka bashi kuɗi ne ai duk wanda ba sa so su bi dokan ne suna cewa sojoji suna karba kuɗi daga hannunsu a nata bangaren rundunar sojin najeriya ta ce kuma za ta ci gaba ne da sa ido na yadda jami'an ta ke gudanar da ayyukansu domin kare hakokin fararen hula major general us muhammad da ke ma zama daraktan sashen hula da fararen hula na shakwatar tsaron kasar ya yi bayani ne da cewa to a very large extent of those uh, complaints have reduced because uh, the Nigerian army does not condone. Bai kamata idan wasu ba ta gari sun yi ba daidai ba, a kewa dukkanin sojoji kudin goro. A shirkwatan tsaro na sa ido na yadda sojoji ke gudanar da ayyukansu domin kaucewa take hakkin fararen hula. Don haka kamata ya da ke bada haɗin kai a cewar Major General U.S. Muhammad. Kuma koma da menene yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da koshin wannan mataki zai haifar da damin ido ko kuma a'a ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya shin ina za ku da ku tausaya mana hakan Allah ba za ya bar kowa ba Allah ba a zalumin na yi al'ajam na kuka akan busa haƙin talaka na hausa a gaida Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoton. To daga Najeriya bari mu dawo nan Amurka inda ake ci gaba da taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 74 a birnin New York. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya tattauna tare da ministan albarkatun ruwan Najeriya, Injiniya Suleiman Adamu. jim kaɗan bayan sun kammala wani taron masu ruwa da tsaki akan batutuwan da suka shafi tsaftace muhalli a najeriya musamman kan yadda za a hana yin ba haya a fili lokacin da abin ne ya taso duniya ta ɗauki ƙudurin cewa wannan ɗabi'a ta kashi a ko'ina ba ɗabi'a kirki ba ce kuma tana da nasaba da kiwon lafiya najeriya tana kamar na shida a duniya amma a hankali a hankali su indonesia suka fita su pakistan suka fita sai ya zama na kawai muna tayowa sama abin da ya sa ma india ta zama ita ce na ɗaya saboda ta fi mu yawan jama'a to amma cikin shekara hudu biyar da suka wuce india suka yi wani goron zabi suka kuduri cewa daga biyu ga watan oktoba na bana wanda a shine kasan tsohon dan gwagwarmayar neman musu 'yancin na mahatma gandhi inda yana da rai da hamsin kenan a duniya ta ce abinda za su ne ranar da za a ci tuna ranar haihuwar shi ta shekara 150 ya zama na gaba ɗaya inda bayan da ake kashi a titi saboda haka suka kudurniya suka kashe dala biliyan 20 sun gina shaddoji sun kai miliyan 90 eh, ga wanda ba su da hali na cikin gari da sauransu mun san dai ba mu da biliyan 20 da za a kashe amma dai in muka kudurin duniya ko mun ce mu daga nan zuwa shekara ta 2025 so kamar shekara shida nan gaba kenan kuma abun takaici shine wasu garuruwa wasu al'umma a cikin ruwa suke sai abin da ya cike wannan bahaya a cikin kogi kuma kogin na yana tafiya yana gangara wani gari can a wani wuri ana ɗiba ana sha ana amfani da shi ana sha ana wanke kaya da sauransu to wace ɗabi'a ce irin wannan to amma kun ce kada a yi ba haya a waje to kada kai mamaki wasu za su iya sai a cikin wani abu su zo su yar a waje kuma har yau nan ake ai duk shi ma yana cikin wannan ai ba magana cewa kada a yi ba haya bane kada a yi ba haya kuma kada a zubar da ba abin nan kada a ɗebo tunda mun san akwai wuraren da akwai motoci ma da ake ɗebo kashi daga wani wuri ko daga cikin septic tank a je sai ka ji sun je sun samu kogi suna juya in ka lura majigin da muka nuna ɗazu ai ya nuna maka irin wannan to duk wannan ɗabi'ar duk tana cikin abin da ake cewa ba kawai wai tsugunnawar ne kawai ba a ɗebe shi ma a kai shi inda mutane za su zai zai cuci mutane shi ma yana daga cikin abin da muke so mu hana to sai dai mutane za su yi mamaki wannan taron da yake talakawa na najeriya wannan abin ya fi shafa sosai amma kuma an yi shi a nan Amerika menene dalilin haka to ka san duk abubuwan da muke suna da nasaba da kudirin majalisar ɗinkin duniya na cewa abin da ake cewa sustainable development goals a turanci wanda kuduri na shida ya shafi harkar inganta albarkacin ruwan sha da kuma harkar tsafta da cewa daga nan zuwa shekara ta 2030 ya zama na kowa yana da 'yanci yana da isasshen ruwan sha ingantacce kuma yana da tsaftataccen muhalli saboda haka duniya tana da da ita kanta majalisar ɗinkin duniya da sauran abokan ci gabanmu irin su bankin duniya su bankin afirka suna da wato sha'awa su ga cewa najeriya ta fita daga wannan abin nan injiniya suleiman adamu kenan ministan albarkatun ruwan najeriya a tattaunawar da da abokin aikinmu baba yakubu makeri to dangane da taron na majalisar ɗinkin duniya malaman addinin islama sun yi kira da shugabannin ƙungiyoyin addinin musulunci da su ringa shiga irin waɗannan tarurruka na ƙasa da ƙasa ana damawa da su ya kamata mai alfarma sarkin musulmi a cikin irin waɗannan tarurrukan da ake na majalisar ɗinkin duniya a ce duk shekara shi ma ya je an tattauna da masu ruwa da tsaki don ya To sai a biyo mu a cikin shirin mu na hantsi don jin cikakke hirar. Har yanzu dai kuna tare ni da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe ɗaya na dare da minti goma sha bakwai. Ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Nisha Madina Dauda. Ranar 29 ga watan biyar na wannan shekara ne shugaba Muhammadu Buhari ya sha rantsuwar wa'adinsa na biyu. Idan an yi lissafi za a ga cewa saura kwanaki hudu kacal ya cika watanni hudu da kama aiki. Kenan saura shekaru uku da watanni takwas kafin wa'adin ya ƙare. Amma menene ya sa ƙasa ta ɗume da batun zaben shekara 2023 kudu da arewa gabas da yamma magana da ta ɗauki hankalin 'yan siyasa a yanzu ita ce ta zaben shekara 2023. Har akwai wani ɗan siyasa daga kudu maso yammacin ƙasar da ya ce shi ne shugaban ƙasa na gaba wato wanda shugaba Buhari zai miƙa wa mulki. Shin daɗin siyasa ce ko kuma iyawa ce ko kuma sabon salo ne? Zan tattauna wannan batu da wani ƙwararren ɗan siyasa wanda ya ga shekaran jiya, ya ga jiya kuma har ya zuwa yau ana damawa da shi. Ku biyo ni. Kowane lokaci da abubuwan ban mamaki harkar siyasa. Shi yasa kullum nake faɗa ma mutane waɗanda suka suka saurare ni cewa siyasa ce kawai baka iya gama saninta duk ma ya zama ka sabon abu kenan Wai da gaske domin ita kullum sai ka karanci sabon abu ya shigo ta kin san dalili saboda kana hulɗa da dan adam siyasa ana hulɗa ne da dan adam Dan adam ko baligi wanda ya san me yasa ya shiga harkar saboda haka kuma dan adam ba mai gama sanin sai wanda ya halicce shi saboda ka kasa siyasa baka ka bugun kirji ka ce ni na iya siyasa na san siyasa ba abin da wani guda mini wannan kuskure ne saboda ana amfani da basirori da abubuwa na jama'a to wato wannan maganar da ka kawo da abubuwan da suka fara bayyana a cikin wani 'yan satuttuka da suka wuce wato ni ya sa ni na shiga cikin wani irin tunan da kwaɗe muwa me ake nufi da irin wannan bawan allah nan komawansa hawa na biyu yanzu yanzu kusan wata hudu ne kawai kuma yana da shekara hudu a gabansa wani hujja wani yake da shi a yanzu in dai ba barna ba da zai tayar da batun maganar neman shugabancin kasa a 2023 sannan a ce wai za an fara bai maganar a yanzu a 2019 amma oktoba ba ta yi ba kin ga wannan abin zai sa wato mutum shi zurfin tunani to amma abin da ke faɗi shi ne wannan abin da ake so a yi ko dai da manufar ana so a sabotaji na shugaban ƙasan nan domin ba yadda da gwamnatinsa ba ta gama zama da gindinta ba har wasu cikin 'ya'yanta 'ya'yan jam'iyya wasu daga cikin jigajigai waɗanda suka amfana da wannan jam'iyya ko suke amfana da wannan jam'iyya mai har a ce suna neman daga yanzu a fara shirye-shiryen takarar 2023 saboda haka akwai bukata dukkan masoyan shugaban ƙasa muhammadu buhari da duk mataimakansa ya kamata a sa ido batakila akwai wani abinda bature ke wani game kuma ga power game din ya fara da wuri tun da ya fara da surutai da wasu suna mafutin structure a zone zone ko a jihohi wannan ba karamin matsala ba ce da abin da haifar don haka a matsayina na wanda yake cikin jam'iyyar apc ɗan jam'iyyar apc ina kira ga dukkan 'yan jam'iyyar apc shugabanni su yi hattara su sa ido akan wannan abin in ba ka ba zai haifar ma apc da ido ba haka kuma shugabannin jam'iyyar apc na ƙasa maza su fito da wuri su tsawata in ba haka ba zai kawo jam'iyyar mu abinda da ba mu yi zato ba to kana hangen wannan yunkuri ko kuma game din nan da kake faɗi a siyasance hmm. abu ne da ya dace bai dace ba ba wanda ya cika da wani ya nemi takara ba wanda wani wanda ya cika da ya nemi mukami ba wanda hana wani ya zama yana ambition amma na a bari sai lokacin abin ya zo a yanzu ko da ba a ba lokacin ba ne na farko dai harkokin siyasa yanzu babu su an rufe su sai dai abinda ba za a rasa ba wanda ya kama da irin da gwamnati ko kuma ita jam'iyya take da wani abu na musamman amma ba mutane masu bukatan takara su fara cewa za su fara yunkurin shirye-shiryen neman takara na shekara hudu masu zuwa daga yau ba wannan abu ne da ya kamata jam'iyyar shugabanninmu na ƙasa su sa ido a kai su yi nazarin wannan abin ba maganan ana son jam'iyyar bacci a ana so a haifar ma jam'iyyar illoli domin za ki samu in har da gaske ne masu neman takarar sun fara yin wannan to ina tabbatar miki ba zai kai nan da wata uku ba za ki samu jam'iyyar ma a shiga ta kana hangen akwai wata makarkashiya kenan to in da ba makarkashiya in ba wuta mai kawo wuta in ba rami mai kawo magana rami ai babu dalili a wannan gwamnatin mai ci wadda jam'iyyarta ita ce take gari da ragaban najeriya nan yau sannan a ce shugabannin nan kaf da ake da shi wasu na fitowa yanzu har sun fara samun takaddama a tsakankani wai akan maganan shirye-shiryen neman takara a 2023 ai wannan abin hankali ba zai kama ba saboda haka ina kira ga fada shugaban kasa ina kira ga shugabanninmu na kasa na mu maza maza su nemi yadda su zanna su duba wannan abin da idon basira su taka ba abin birki babu dan jam'iyya da yake da izini a yanzu ya fara nuna ko ma me yake ya boye tukunna ha to yaushe tafiyar ta fara wanda ke kan gadon nan sharbata watan hudu yake nema har masu gado sun fara cewa zamu fara neman gado kin ga bai hankalin gwamnatin kenan domin duk masu neman takara ai cikin biyu ne za su nemi yadda za su nemi shiga cikin gwamnatin domin samu goyon bayanta za su nemi jam'iyya su nemi goyon bayanta daga yin wannan za a faraka gwamnatin za a faraka kuma jam'iyyar saboda haka babu alheri cikin wannan abin a bari yanzu ai batun maganar yi wa jama'a aiki a bari shugaban kasar nan ya saita gwamnatinsa ya sa hidima ta neman ci gaban najeriya da yadda 'yan najeriya za su samu sauƙin rayuwa 'yan najeriya za su samu gwamnati a samu zaman lafiya barantai ma irin abubuwan da muke da kalubale iri-iri a yanzu da ya tinkari ƙasar da kuma ya tinkare mu a gwamnatin ya tinkare mu a jam'iyyar ya kamata mu kar mu baiwa 'yan adawa dama daga yanzu su samu cin mu saboda haka amma ba wanda ya hana ka zama kana da ambishin to amma in ma mutum na da ambition ko kuma mutum na da tunanin shiga siyasa shin akwai laifi idan ya yi abin shi a ɓoye misali ya rika ɗan ziyartar mutane da ike ganin za su iya zaɓensa da sauransu da laifi in ya yi a ɓoye wato shi kullum ya dangan daga irin niyyar da ke tafiyar da ita yanzu in aka ce wani cikin manyan jam'iyyar na apc waɗanda suke da ambishin ɗin za su fara kai ziyarce-ziyarce don saduwa da jama'a mun zo mu gaishe ku ai ba ta sake zanin ba ai ai tsiri abin ɗaya ne in dai muddin akwai harka ta siyasa a ciki in ka tafi misali yanzu in ni ina so in takara sai na ce to bari je ni ogun state su ma ban gani a ogun state ai shugabannin jami'a ke yago in akwai gwamnatin apc zan nemi ganin gwamna zan nemi ganin mukarrabai kawai shi kenan na je gaishe su kai magana kare haka kin ga ba bai zanna ba saboda haka kowannan din ya danganta akwai in mutanen da suke cikin gwamnati ne akwai ziyara na aiki wanda aiki ne kai ka za ka iya saduwa da yan jam'iyyanka akan aiki ne kai ka suna su gaishe ka amma ka tafi musamman don saduwa da waɗanda zaka je gaishe su ɓoye daga ɓoyen ne har zai fito fili in kai kana da dabaran ɓoyewa waɗanda ke samun can ba su da dabaran ɓoyewa saboda su za su yi da gaske kuma daga nan zai fito fili to kai ka je wani ma ya je wani ma ya je me ke ake nufi saboda haka ina tabbatar da cewa ne magana ma da duk za ta shafi harkar wani ziyara don ganin shugabannin jam'iyya ba tare da wani dalili ba ba tare da kuma jam'iyyar da yaddanta ba ko ita ke da wani biki misali yanzu in jam'iyyar shugabannin apc sun shirya ziyartar jihar bauchi shugabannin apc na ƙasa suna da iko ba su saduwa da yan jam'iyyar su da shugabannin jam'iyya su zana su yi maganganu a ga mai jam'iyyar take ciki wannan duka daidai ne amma na in garkuwa ya tashi ya tafi kwara ya je ya tara shugabannin jam'iyya za a dokin ga garkuwa nan mai su da tun magana zuwa kwara mai su da gari shugabannin jam'iyya kuma kin ga bire ya kamata mutum saboda haka maganan ma a fara wannan a daina shi kawai domin rashin jini rashin tsagawa. A nan za mu dasa aya a shirin namu na yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za a ji irin bayanai da wasu jam'iyyu za su yi akan batun zaben shekara dubu biyu da da ashirin uku A madadin bakon namu, Sanata Sa'idu Kumo, ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku, mu huta lafiya. To madalla a gaida Madina Dauda da shirin demokradiyya a yau. Kafin mu kammala shirin ga Mahmud ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka 'yan jam'iyyar Democrat Nancy Pelosi ta sanar a hukumance da shirin fara binciken tsige shugaba Donald Trump da zargin cewa ya nemi taimakon gwamnatin wata ƙasa ƙoƙarin da yake yi na ganin an sake zaben shi a baɗi. a cewar pelosi wannan mataki da shugaban ya dauka ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar saboda haka ya zama dole a bincike shi domin babu wanda ya fi karfin doka alin da ake ciki mambobin majalisar wakilai da ta dattawa na bin sahun jam'iyyunsu wajen mai da martani kan wannan sanarwa ta pelosi da republican kuma shugaban masu ranjaye a majalisar dattawa mitch mcconnell na zargin 'yan democrat da yin riga malam masallaci wajen bayyana shugaba trump a matsayin mai laifi yana mai cewa abin da ya faru a jiya wani shiri ne na neman dalilin tsige trump sai dai shugaban kwamitin da ke sa ido kan kwamitocin majalisar wakilai elijah cummings wanda dan jam'iyyar democrat ne ya faɗa wa 'yan republican da su cewa tarihi zai nuna sun yi watsi da aikinsu na kare kundin tsarin mulkin kasar idan har suka kauda su suka fifita jam'iyya akan kasarsu su Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a babban taron majalisar cewa nasara na ƙoƙarin wa duniya a yakin da ake yi da matsalar sauyin yanayi. Amma a cewar shi har yanzu akwai sauran lokacin da za a daƙile mummunan tasirin da ɗumamar yanayi ke yi ga duniya. Ya ƙara da cewa a ranar Litinin an tattauna kan wannan batu a wani taron koli. inda ya kira ga shugabannin duniya da su himmatu wajen ganin an samar da maslahar da za ta tsayar da yanayi a maki 1.5 sannan a kai shallin samar da daidaito game da gurɓatacciyar iskar da ake fitarwa nan da shekarar 2050 shi da guterres na ɗaya daga cikin shugabannin duniya cikin jerin shugabannin ƙasashe da suka yi jawabi a ranar farko ta taron koli kan batun sauyin yanayi da ya shafi duniya baki ɗaya. To masu sauraro a nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Chubahiro Diodine da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Greg Burns ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun haɗa shirin mu na hantsi.